Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya samu bakuncin wani makaho da ya shahara a wani fannin da ba kasafai ake samun masu larurar idanu cikinta ba. Masu raro, bakon nan makaho ne da ke horar da 'yan kwallo a jihar Nejan Najeriya. Wannan ɗan taliki ya yi fice a harkar ƙwallon ƙafa a Kwantagora. lamarin da ya sa buga wasa da ƙungiyar da yake yi wa kocin sai an dage. Kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya kuma fara ne da gabatar da kansa. Sunana Buhari Ismail Lawal a nan Kwantagora nake a Kwantagora Niger State a Najeriya. Ni coach ne na ƙwallon ƙafa. ina kwacin tim da ake kira suna umfani football club a nan kwantagora eh. Eh, gashi mutane za su yi mamaki kana da lalura ta rashin gani ah, ya ake kuma kana horar da 'yan wasa har ka zama coach eh to ah, abu ne wanda yake yana a zuciyarmu muna da ra'ayi akan ah, wannan harka na coaching tunda an fara shi ne tun kafin laluran idan ya a idan ya ɗauke gaba ɗaya eh, tun da ni a baya na buga kwallon ƙafa har ya kai ga lokacin da laluran idan ya yi ƙarfi har na ba ƙwallon sai na koma kocin duk da yake dama ina kocin kafin in ba kwallon ina kamar assistant coach kafin in ba kwallon so bayan laluran ya zo ya yi ƙarfi da ba zan iya ma buga kwallon ba to shine sai na ci gaba da kocin har na zama ainihin chief coach na wannan tim ɗin na umfani. yanzu eh, shekara nawa kenan kana fama da ita wannan bakanta eh to wannan lalura shekara goma sha biyu kenan a watan takwas da ya wuce ya zama shekara goma sha biyu kenan eh to kuma tun lokacin kana horar da yan wasa eh tun lokacin tun kafin lokacin ma eh. to ya kake yi eh, mana karin haske ya abin yake tafiya eh to abin gaskiya da yake abin yana a zuciya muna amfani da zuciyarmu da saurare ma'ana ƙara ke da muke saurare da kunnuwanmu da Allah ya bamu wannan ikon wannan baiwan wanda ke ko kwallo ake bugawa muna sauraron ƙaran inda kwallon take shine muke amfani da shi a matsayin ganinmu duk da yake kuma akwai mataimaka na masu horaswan wanda suke taimaka muna kamar assistant coaches kenan akwai traino da sauransu wanda ke a hilin training ne za mu faɗi cewa ga abin da muke so a yi na training ga tsarin da muke so a yi shi traino zai shiga hili ya gabatar da wannan tsarin wani lokaci ma ni zan shiga da kaina ina nunawa ga shi ga nake so ga gaya haka a yanda ya kamata haka kuma wurin wasa muna bibiyan yanayin wasan kamar yadda na faɗi da baya muna saurare inda ƙaran ƙwallon ke tafiya muna bi don wani lokaci in ma ina bin eh, ƙaran da ido na ina bi ba lallai ka lura cewa wannan bai gani ba tunda muna bin irin ita ƙaran ƙwallon ne eh duk inda aka shura ta za mu ji ƙaranta sai mu bi da ido muna saurare muna saurare Eh, kamar shi wannan tim da kake horarwa yaya kwarewa ce ta kasance eto eh gaskiya alhamdulillahi a dai nan gari na kwanta gora da jihar Niger gaba daya wannan club babu inda zaka hadu sunanta ba a santa ba a kwallon kwanta gora misali mun buga Premier League da muke bugawa su bakwai wannan club din ta yi nasara su uku mu ne muka ci wannan premier league din na kwanta gora eh, eh cikin bakwai mu muka ci so uku mun ci 2011 ah, mun ci 2012 kuma mun ci 2019 ah, eh a matakin jiha fa gaba daya eh a matakin jiha a 2009 mun taɓa zuwa muka buga ah, state league hmm. wanda yake a lokacin muna kanana sosai mun da je mun gwada kanmu mun taɓa mun gani da ba mu yi nisa sosai a ciki ba gaskiya amma duk inda aka kira wannan wannan tim din a jihar Niger babu wanda bai san sunan wannan tim din ba wato shi amfani football club eh. to amma eh, yaya kake gwagwarmaya da sauran timatimai wato tim tim na sunan jihar Niger eh to gaskiya ka kama a jihar a nan Kwantagora ina ganin tim ɗaya ne in ta ɗaga hannu dole ajanawa su ne zan ce suke da tarihi suke da a akan amma in ban da wannan tim ɗin guda a ban tunanin a wata tim a kwantagora wadda za ta daga hannu mu ba mu daga ba tim kenan ita ne tim din iss ana ce mata doma su ne ke da eh, nasara akan mu da wasa biyu amma duk wata tim da ke ƙasa ina ganin babu wadda ke da nasara akan mu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Buhari Ismail Lawan makaho mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon kafar amfani Football Club Kwantagora da wakilin muryar Amurka a jihar Neja Mustapha Nasir Batsari ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na